فإن شر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وإياكم من النيران يقوى مسلمي أديدي وأن اللوكتي muke muku gaisuwa ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah wanda ya nuna muna wannan marece na ranar asabar 23 <clears throat> ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ishirin da tara ga watan shida jun kenan miladiyar shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu bayan hutu da muka tafi na sallar layya yau da yarda allah mai kowa da komi mun dawo domin ci gaba da karatunmu na wannan littafin mai albarka نا ليل الأوطار في شره منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار نا شيخ مال من آه علي بن محمد الشوكاني الصنعاني وند شرح نينا لتاف منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار نا آه أبو البركات a ibn taymiya kakan sheikh al-islam ibn taymiya wanda in ba ku manta ba muna babu babuka masu magana akan tsarki karatunmu na ƙarshe mun yi akan babi wanda yake magana akan a maniyi muka ji waza maniyi yana da tsarki ko bai da tsarki muka ji yadda ake tsankake shi in ma ɗin akan waɗanda suka tafi akan cewa baya da tsarki ko kuma yadda ake sauƙin da aka ake wanke shi domin ɗabi'a ta ɗan adam ƙila tana ƙyama shi ba don bai da tsarki ba ga yadda suna tattabbatar yadda ake mu'amala da maniyi bayan mun ƙara wannan babi nan ne muka dakata yau kuma da yarda Allah insha Allah za mu shiga babi na goma babi na goma ƙarƙashin yadda ake gusantar da najasa Babu bukkan farko in ba ku manta ba suna magana game da ruwa to yanzu mun ji ruwan da ya kamata mu yi tsarki da shi da wanda bai kamata a yi tsarki da shi ba to yanzu idan najasa ta samu kaya wannan ya ake gusar da najasa ya ake yin tsarki su ne wannan babi na ɗaya na biyu na uku yanzu za mu shiga babi na goma da yadda Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم mala yace albabul ashir babu anna ma la nassa lahu sa'ila lam yanjus bil maut babu anna ma la nassa lahu sa'ila lam yanjus bil maut babu wanda yake magana akan cewa duk abin da bai da jini wanda yake gudana yake kurara to ko ya mutu duk dabbar da take wannan ko ta mutu ba ta zama najasa mun fahimci karatun mafhumul mukhalafa abinda ake iya ganewa ga sun kuye kenan duk dabba tun daga shanu dawabul an'am mahimatul an'am har ƙasa abin da ya zo ga ɓera da me da sauransu duk wanda idan aka yanka shi jini yana iya gudana wato yana da jini a cikin jiyojin shi to idan ya mutu zai zama na najasa kun gane shine mafumul mukhalafa har sai muka fahimta a ƙarƙashin wannan unwani na wannan babi cewa ashe dabbobi ta wannan bangaren sun kashe su gida biyu dabbobin da suna da jini a cikin jiyojinsu da dabbobin da ba su da jini dabbobi masu jini irin misali irin wannan bahimatul an'am a irin su raƙumma irin su shanu irin su tumaki irin su awaki da sauran dabbobi irin su kaji irin su zomaye duk dai abin da yana da jini a cikin jikin shi wanda da yanzu za a fasa shi zaka ga jini yana gudana wannan bangare na ɗaya bangare na biyu na wannan dabbobi shine nau'in dabbobin da idan aka yanka su ko a jikinsu ma ko ba a yanka su ba su da jini mai gudana Shi ne kamar irin su ƙwari hasharat irin a abin nan kuda irin ƙudan zuma irin tururuwa irin gizo duka waɗannan ba su da wani jini wanda yake gudana to yanzu ba muna magana akan irin waɗancan dabbobi ba muna magana ne akan dabbobi waɗanda a ba su da wannan jini to yanzu za mu karanta hadisi wanda mala ya kawo a ƙarƙashin wannan babi <clears throat> mala ya ce an abi hurairata anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala idza waqa'a az-zubabu fi sharabi ahadikum falyadmishu kullum. falyadmishu kullah thumma liyaqrahu fa inna fi ahadi janahaihi shifa wa fil akhari da'an wannan hadisi na sayyidina Abu Hurairah Allah shi kara mishi yarda Ɗai daga cikin zagazagan zakakuran malaman hadisi waɗanda wa'annan malaman na hadisi a wannan malaman na hadisi kusan a cikin sahabbai sayyidina abu huraira ya fi su hadisai don sayyidina abu huraira shi ya rawaito hadisi dubu biyar da yan kai wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan wasu daga cikin sahabbai suka biyo baya irin su sayyidina abdullahi bin umar Abdullahi bin Amr bin al-As sayyidatina Aisha radiyallahu anhu anha sayyidina Anas bin Malik da sauransu to sayyidina Anas Abu Hurairah Allah ya kara mishi yarda yake cewa Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam qala ya ce idza waqa'a dhubabu fi sharabi ahadikum idan kuda ya fada abin da abin shan ɗayanku nan da aka ce abin shan sha ruwa ne kunu ne fura ce mun gane kok ce duk dai wani abin sha to fal ya misu ya nutsar da shi kullahu dukkan shi shi kudan da ya fada ba ƙoƙarin cirewa zai yi ba ya nitsar da wannan kudan gaba ɗan shi bayan ya yi haka annabi ce sun mali ya tsarahu sannan ya fitar da shi ya wangar da shi me dalili annabi ya ce dalili a nan kuma shine fa inna fi ahadi zana aihe saboda ɗai daga cikin fikafikan shi shifa'an akwai abin nan waraka akwai magani wa fil akhari ga ɗayan ɗayan wa fil akhari ga ɗayan akwai da'an ciwo mun ji wannan hadisi ko wannan ita ce ruwayar da Imam Ahmad ya ruwaito a cikin musnad ɗin shi a mujalladi na biyu shafi na ɗari zuwa shafi na ɗari da talatin haka ita ce imam ibn Majah ya kawo a cikin abin nan sunan nashi a shi ma a sunan a sahih din shi a mujalladi na shida hadisi mai lamba ta ɗari uku da hamsin da tara mun gane ko da kuma ta abin nan hadisi na dubu uku da ɗari uku da ashirin to amma shi wannan ruwaya so wannan ita ce ruwa imam ahmad kuma ita ce ruwaya Imam Bukhari ita ce ruwaya Abu Dawuda ita ce ruwaya Ibn Majah kamar da muka ambata to wace ruwaya ta cewa idza waqa al-jibab fi sharabi ahadikum falyaghmishu kullahu ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء وأني ما لما حديثي imam ahmad imam bukhari imam abu dawuda da ibn maja to ga ruwaya imam ahmad wali ahmad har wa yau wata ruwaya ta imam ahmad da ibn maja har wa yau amma a nan sahabin da ya gaito wannan hadisi min hadisi abi sa'idin al-khudri kenan daga ruwaya abi sa'idin al-khudri sai muka gano ashe wannan hadisin ba abu Hurairah kawai ya gaito shi daga manzon sallallahu alaihi wasallam ba har abu sa'idin al-khudri ya gaito shi na hawahu irin kwatankacin wannan hadisi to nan ma ya ce hadisu abu sa'id hadisin abu sa'id wanda abul mais abul barakat a bai kawo lafazin ba ga lafazin shi ce lafazin shi fi ahadi janahayi zubabi mun. ɗai daga cikin fikafikan Watan a ƙuda nan akwai dafi akwai guba wasu al'akari ɗayan kuma akwai shifawa, akwai magani da wannan guba fa iza a fi ta'ani idan ƙuda ya faɗa a cikin abinci kun ga wancan ce an ka fi sharabi ko to wannan da waccan ruwaya da wannan ruwaya wacce ta fi zama general wannan ta biyu kun ga ɗaya daga cikin amfani na a samu ruwayoyi daban-daban inda waccan ta dunkule wannan sai ta fassala inda waccan ta takaita wannan sai ta yi ne ta buɗe abin kun ga waccan sharab aka ce duk da cewa kana iya fahimtar abin sha ne ko in har an ce abin sha wani babu aula abinci wanda ba abin sha ba to amma na aka ce nan ta'am generally da abin sha da abinci kun gane famƙiluhu fihi ku nutsar da shi ku nutsar da shi cikin wannan abinci saboda mi fa innahu yaqdimu summa yuqaddim as-summa saboda yana gabatar da guba wannan fiffiken shi da yake da guba da shi ne yake yake kariya wa akhir shifa yana jinkirtar da fiffiken shi wanda shi ne yake da eh, yake da kariya da magani ga waccan cutar to mun je wannan ruwaya ko ta biyu ko hagwaye wannan hadisi wa akhrajahu aidan an-nasa'i imamu an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi shi ma a cikin sunan nashi mujalladi na bakwai a hadisi mai namba ta dubu ɗaya da ɗari hudu da bakwai muna ji ko jama'a ko na hadisi na ɗari ɗaya da saba'in da takwas sori mun gane shafi kenan amma nan ba hadisin na dubu hudu da ɗari biyu da sittin da biyu imamun nasa'i ya fitar da wannan hadisi wa ibn hibban da ibn hibban shi ma fi sahihi ibn hibban ɗin shi wal baihaqi imamul baihaqi shi ma ya kawo shi a cikin sanannen littafin nan A sunan al-kubra mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da uku to mun ji duk waɗannan malaman sun kawo wannan hadisi daga wa ba daga abu huraira ba daga abu sa'idin al-khudri wa babi har wayo a wannan babi na wannan hadisi min hadisi anas imam sayyidina Anas ibn Malik shi ma ya rawaito na hawa irin wannan hadisi inda ibn abi haisama shi kuma ba waɗancan malaman ba wajen ibn abi haisama fi tarihil kabir a littafin shi wanda ake kira da tarihul kabir na abu haisama قال الحافظ إمام ابن حجر الأسقلاني yake cewa nan a littafin shi na talhisul khabir wa isnaduhu sahihun <clears throat> isnadin wannan hadisi ingantacce ne don haka jama'a duk waɗannan ruwayoyin da suka zo guda uku da ruwaya ta farko wadda ibn taymiya ya kawo almajid ibn taymiya da ruwaya wadda imamu shaukani ya kawo daga Imam ahmad ibn majah da Abu Sa'id al-Khudri da riwaya ta Imam Anas ibn Malik dukkan wa'annan dogon nashi dukkan su ingantattu ne don haka kai ka hadisin cewa idan kuda ya fada ga abin shan ku jama'a ku nutsar da shi a cikin wannan abin sha ko ku, saboda ga al'ada Yadda Allah ya halicce shi yana da fiffike guda cuta yake ɗauke da ita ɗayan magani ne na wannan cutar kuma ga al'ada haka Allah ƙaddaro yadda yake kariya shine da wannan mai cutar sai ya fada da wannan to don haka sai ku nutsar da shi sai wannan shi maganin wancan za mu zo game da magana akan hikima da mu'ujiza ta wannan hadisi duk ko da ko orientalist da kafiran duniya da mu'tazilawa da 'yan shi'a sun ƙi wannan za mu zo ga wannan magana to malam kamar da kuka sani ga al'adar shi in ya kawo hadisi gundarin hadisi zai zo ya tabbatar mana ingancin shi kafin akwai kai ko ina mun hadisi ingantacce ne don haka la gobara alaihi sai mi to zai je wajen ɗaukar kalmomi wanda yake gani ya kamata ya fassara su mu je wajen kalmomi malik ce kaulu can da ya faɗi yace falyadmishu hadha labdul bukhari lafazin imam al-bukhari shi yazo da Falya da wa amma wa inda abi da wajen magana abu dawuda da, ibn khuzaima da imam ibn khuzaima a cikin sahihin nashi na sahih ibn khuzaima wa ibn da a cikin littafin ibn hibban sai ibn da kenan wa innahu shi kuda ga al'ada yattaqi bi janahaihi allazi fihi adda yana kariya ga ɗai daga cikin fikafikan shi wanda yake da ciwo to don haka falya da misbu ya nutsar da shi kullahu dukkan shi sun yanzahu sannan ya ya cire shi kun ji da wannan ruwaya ta wajen ta Imam Abu Dawud da Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban take kun ga riwayar Imam Bukhari kawai fal eh, yadmisu ne wa wahu aidan ad-Darimi malaman hadisi suna aiki duk ba wai bai kawai wadatu da ce ma Imam Bukhari ya bai wannan hadisi ba kawai ya tafi kun san misali ga al'ada wasu malamai da kaji Imam Bukhari ko Imam Muslim ba bukata sai kaji sauran hadisi ingantacce ne amma saboda amana ta ilimi da wannan littafi na ilimi ne da sina'a hadisiya yadda malaman hadisi suke tantance hadisi da kowane yadda yake duka sai da kama malaman hadisi da suka kawo yace warawahu darimi imamu darimi ya kawo a cikin sahih nashi wannan imamu darimi wasu ma malamai suna ganin littafin shi ya in ana magana na rankin na hadisi da inganci na hadisi ya ma fi abin nan sunan na ibn maja ya kamata a ce shi ne na shidda ɗin asihahu sitta kun gane ko jama'a wasu na ganin na imamu dalibi haka ya kamata to ya kawo shi a cikin shi imamu dalibi a cikin sunan nashi wabnu maja ibn maja ɗin nan da wanda muke magana na shida kasa idan kace ce bukhari muslim sai wani abu dawud sai annasai at-tirmidhi sai ne ibn majah to wasu suna ganin in ana magana na abin nan ya kamata a cire kun gane ko jama'a a cire <clears throat> ibn majah a sa sunan na darimi saboda a sina'a da kyautatuwa da hadisai mafi inganci sunan na eh, eh, addarimi ya fi sunan na ibn maji kun gane ko to wannan kenan amma dai mun san wanda ya fara wannan mustala na imamu na ashabu sitta shine abdul gani mun gane ko <clears throat> al-maqdisi imamu al-maqdisi walad walad ibn sakan wani babban malami wanda ake cewa ibn sakan babban malami ne wanda an ce sunan shi dai a abu ali sa'id ibn usman ibn sa'id ibn sakan yana cikin manyan manyan hadisai eh, malaman ruwat na malaman hadisi na ahlus sunna sannan kuma an ce shine farkon wanda ya fara kawo sahihul bukhari a ƙasar misra shi wani ibn sakan a ɗalibin imamul bagawi ne da Imam al tahawi cikin manyan manyan ɗaliban shi akwai ibn manda ibn manda sananne ne a ilimin hadisi a duniyar ilimi wanda an haife shi shekara ta 294 ya rasu shekara ta 353 to shi wannan ibn sakan lafazin da ya ruwaito iza ka'ar zubabu idan kuda ya fada fi ina'i ahadikum a makai kwanon ɗayan kufal fal yumqilhu ayya ga misu ne can waccan ruwaya da ya kawo muna mun gane ko fam ke kenan mun gane fal yamqilhu ayya ga misu ai ma'ana wai synonyms ne ko nearest in mini dukan su ma'ana su ɗaya ai ya nutsar da shi fa inna fi ahadi da wa'un ga ɗaya daga cikin fikafikan shi akwai ciwo wa fil akhari da'un akwai magani sori wa fil ga na biyun da'un akwai ciwo au qala ko kuma a'a ba cuta yace ba summan yace dafi guba kusan ma'ana guda ne to jama'a mun ji hanyoyi daban-daban wanda wannan hadisin ya zo wanda zai ƙara tabbatar maka da natsuwa na cewa wannan hadisin abu huraira ya inganta mun ga dai ko a nan sahabi uku ya rawaito shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sayyidina abu huraira sayyidina abu sa'id al-khudri sayyidina anas ibn malik sannan waɗannan cikin malaman hadisi na abin nan ashahu sitta kawai imamu al-bukhari ya rawaito wannan hadisi imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi imamun nasa'i ya rawaito wannan hadisi imamu ibn ibn majah ya rawaito wannan hadisi mun gani imamu Dalil ya rawaito wannan hadisi kuma dukkan hanyoyin da suka rawaito wannan hadisi hadisi ne ingantacce to yanzu tun hadisi ya inganta kuma da wannan kalma da yake son shi fassara mana da kuma yadda ta zo a sauran hadisai mun ji wannan to yanzu malam zai shiga ya gaya mana fiqhu na wannan hadisi ما ليتيو وسط دلة أنكف حجة بالحديث ده حديثي على أن المال أن الماء القليل أن الماء القليل لا ينجس بموت ما لا نفس له سائلة فيه إذ لم يفصل بين الموت والحياة وقد سرها بذلك في حديث الذبابي والخنفساء اللذين وجدهما صلى الله وجدهما صلى الله عليه وسلم ميتين ميت ميتين في الطعام حتى يقول فأمر بإلقائهما والتسمية عليه والأكل منه yace wannan hadisi muna ana kawo hujja da shi na farko kawo hujja cewa ruwa kaɗan ruwa ɗan kaɗan bai zama najasa domin wani ƙwaro ya faɗa ciki wanda ƙwaron nan bai da jini nan kun ga an ce annafs a luga ta larabci eh, ana ce ma annafsu addama mace mai haila ba ana ce mata a annufasa <coughs> mai jinin biki don haka annafs nan ma'ana annafs yana ba da ma'anar jini kun gane ko jama'a ko to don haka duk dabbar da ba ta da dabbar da ba ta da jini muka ce mafi yawan ƙwari alhasharat da gizo da tururuwa da kudan zuma da kan shi to muna iya kawo hujja cewa duk dabbar da ba ta jini idan ta mutu a cikin ruwa kaɗan to bai zama najasa. jasa wajen mai ce ruwa kaɗan in ce ruwa kaɗan wa min babi aula ruwa da yawa kun gane ko jama'a ko saboda yadda hukunci yake jama'a akwai wata ƙa'ida wajen malaman hadisi take ce ta malaman usul cewa alhukuma ya duru ma illatihi hukuman wa adama wujudan wa adama hukunci ana kawo hukunci yana tafiya da illa te idan akwai wannan illa wannan hukuncin na ne idan babu wannan illa wannan hukuncin baya nan me yasa ake cewa dabba idan tana da jini mai gudana idan ta mutu cikin wani abu ya zama najasa saboda jinin nan yana taruwa a cikin abin nan sai ya sa ɗoyi sai ya haddasar da najasa to shi wannan babu jinin a cikin jikin to don haka jinin ne ke sa ke najasantar da ita to yanzu wannan dabba da ta mutu jinin bai na jasantar da ita don ba ta tuko da wannan jini me illa anan samun jini a cikin jikin shi shi yasa ta zama najasa ya <coughs> illa nan ne samun jini to tunda babu <coughs> babu wannan illa ta samar da jini ga wasu dabbo wasu kwari to shi ne wannan hukuncin babu shi hukuncin mi na zamanta najasa alhukumu ya duru ma illatihi wujudan wa adama duk aka samu wannan illa wannan hukuncin na nan in babu wannan illa wannan hukuncin ya tashi mun fahimci wannan <clears throat> yace don haka babu bambanci tsakanin rayuwar wannan ƙwari lokacin da yake da rai da lokacin da baya da rai amma mai jini fa lokacin da yake da rai ya bambanta da lokacin da ba shi da mi rai don shi ne cikin har yau za mu gani a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa uhillat lana maitatani wadda mani fa ammal maitatani fal jaradu wal mi eh wal hut ko wa amma damani al kabidu wa to nan kun ga fara ma tana ciki dan ba ka yanke fara ka samu me ka samu jini don haka idan fara ta mutu a cikin ruwa Ko komi zaman shi kaɗan ruwan nan bai zama najasa ba saboda ba ta da jini to wannan shine hukuncin ayyaka wani hadisi wanda wannan hadisi da yawa malaman hadisi sun ce wasu gan shi ba kun gane ko waton ya in ya nuna abin nan ana kawo hujja min babi abin nan ƙarfa hujja amma dai da a ce ya ci karo da wani ba za mu kawo hujja shi ba dan iyakacin bincike na ban gani ko ni wannan hadisin ba a wanda malam yake magana amma dai abin da ya zo a wani hadisi a mai wannan ma'ana a cewa kowa akwai ƙwari waɗanda ba su da komai kun gane ko ko da rayuwarka tana kyamarsu to amma dai suna da tsarki kun gane ko jama'a ko yanzu kyankyaso jama'a kyankyaso yana tsaki ko ya tsaki eh Ta gani yana da tsarki bai da rayuwa ta abin nan kun gane ko jama'a ko wani zai ce ai kashi yake ci ko abin nan to za mu zo magana insha Allah musamman ga wannan hadisi ya na wannan lokaci ba zai mun halin nashi ba dan sosai kwarai kafin wannan karatu, na yi karatu akan wannan hadisi <clears throat> irin yadda orientalist da ni a ƙarshe dai suka ga mu'ujiza ta ta manzo sallallahu alaihi wasallam akan wannan hadisi na Abu Hurairah insha Allah Allah ya ja kwanan mu da iko za ku ga to mu tafi da abu na biyu wanda za mu iya koyo a wannan hadisi wai dallu <clears throat> ala jawazi qatl ad dubab bil ghamsi li bi dhalika aqwa yace hagwaye wannan hadisi yana nuna halaccin kashe kuda ta hanyar nutsar da shi saboda bayan haka zai zamo ya zama an yi atakin shi ne nan an yi atakin ɗin wannan musibar tashi a ai aqil ana ce a ƙor mahaukacin kare ana ce a a sakit ana ce a ƙor da'in ma'ana tahmid nan ma'anar tahmid tsayar da abu ya zambai da tasiri yanzu abin da jama'a ake yi na rigakafi jama'a shin rigakafi kamar da likitoci ke cewa dokta gaskiya ne ai cutar ce ake sawa ko eh kamar yanzu eh, rigakafi ce ake sawa yanzu kamar wannan abu da ta ah, me yake ciwon nan da aka yi na zamani covid ce cuce ce ake dokuwa sai a sa sai ta sai jikin mutum ya saba da ita ko wannan ai ka ga hadisi bai ce ka ci kudaɗin ba ko ka haɗe shi an ka ce ka sa shi ka tsaftatar da abincin sai ka abin nan nashi saboda mi saboda yana ana kyamar shi yana da kazanta ba a ce kuda najasa ba ne don haka ashe ba duk abin da yake najasa ba ya ya abin nan ko abin da yake da tsarki ya halatta a ci kun gane wa ruwaya can ruwaya da aka ce ina ahadikum makan ɗayan kuma ce tashmilu ina ta'am wa sharabi shamila ce wannan ruwaya ta hada abin sha da abinci wa gairuhuma da wasansu fahiya amma min ruwayati sharabi ahadikum ta fi haɗewa hedar ruwaya da ta zo idza waqa ad-dubab fi sharabi ahadikum wal fa'ida mala yace fa'ida da za mu iya samu fil amri bi gamsihi jami'an iya an yattasila ma fihi min ad-dawa'i bi ta'ami aw sharabi kamar tasala bihi hidda shine kamar da ya saka a farko ya saka cuta da sa wannan fiffiken shi to yanzu idan aka sa fiffike mai lafiya mai warkar da wannan cutar sai ya zamo mi sai ya zamo wannan cutar ta yi atakin din eh, wannan abin nan maganin ya yi atakin waccan cuta sai ta adala daru minan wannafi sai a samu balance shine ya ta'adal a samu balance na cuta da amfani fayan dafi addararu sai nan a tunkuɗe sai ita wannan lafiyar ko amfanin sai ya tunkuɗe cuta din kun gane ko jama'a kamar da muka sani a likitance wanda wannan ilimin zamani ya tabbatar da wannan ƙwaron gaske jama'a wannan hadisi kamar da muka ambata <clears throat> waɗanda suke son su yi suka ga addinin musulunci sun biyo ta wannan hadisi suna son su yi suka ga musulunci sun yi amfani da dubaru na ilimi na zamani sun yi amfani da son rai kowane su da manufar shi da yake son yayi atakin wannan hadisi na na Abu Abu Huraira da ma Abu Sa'id bin khudri to amma <clears throat> cikin abubuwan da suke faɗa wa wannan hadisin sayyidina Abu Huraira na farko sayyidina Abu Huraira shi kadai ya ruwaito shi kun ga ko anan da muka ta mun ji Abu Sa'id bin khudri ya rawaito shi daga Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik ya rawaito shi ga abin nan ga ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wai Abu Sayyidina Abu Hurairah yana da hadisai wanda dan zaman da ya da Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai kamata a ce yana da wannan hadisai wanda ya so waɗanda suka yi shekara kusan 20 da ɗan kai tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Abu Hurairah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mantuwa Annabi ya mishi addu'a har munafukai da Oriental suna zagin sayyidina abu huraira na cewa yana son a ce hadisan shi suna da yawa don yana son ya kusanci ga masu mulki wal iyazu billah kun ji wannan shubuha da suke kawo ko shubuha ta biyu wai hadisin nan hadisul ahad ne shi kuma hadisul ahad ba a kawo hujja da shi musamman ga al'amarin aqida da cewa wannan ba aqida ba ce na uku wannan hadisi ya saba ma ilimi a ce yau abu biyu ne ga jikin ɗan adam iri ɗaya wannan yana da positive wannan yana da negative wannan cuta wannan magani na hudu ilimin zamani bai tabbatar da wannan ba tajarub na ilmiya ba su tabbatar da wannan ba na hudu na biyar idan aka bar wannan za a iya amfani da shi masu son su yi suka ga addini wai su yi suka ga addini su ce addini ya kawo abin da hankali bai ɗoka wannan hadisin bai yi kama da hankali abin da hankali zai ɗoka ba mun gane ko jama'a ko da wasu hujjoji raunata masu rauni kwarin gaske da suke kawo to a gurguje idan za mu ɗauki wannan hujjojin duk da cewa malamai an yi bincike ƙwarar gaske a ƙarshe wannan hadisi ya bayyana da haƙiƙanin mu'jiza ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha don haka magana ta farko ta cewa wannan hadisi sai da Abu Hurairah ya baito shi ƙarya ne mun ga Abu Sa'id bin khudri Anas shi ma ya baito shi sannan wannan hadisi mun ga duk hanyoyin da ya zo dukkan su ingantattu ne malamai zakakurai na hadisai sun tabbatar da ingancin wannan hadisi don haka la gubara alai maganar da suke cewa wai wannan hankali bai ɗauka yanzu ilimi na zamani ya tabbatar da cewa ana iya cuta a sa cuta a sa magani sai su zo su yi fada ko ba haka ba sai maganin ya zo ya rinjaye cutar kuma a zamanance a kuma a ilimi na tadbiki na tajirba ya tabbatar da cewa akwai dabbobi da yawa da suke da cuta da wannan cutar da jikinsu wani part of jikinsu ake amfani a wankar da wannan cuta kamar maciji maciji ana iya amfani da wani guba tashi a wankar da wannan cutar ta abin nan cizon da yi ana iya amfani da idan macije cije ka wani nau'i na maciji a ɗauko a kashe shi a ɗauko wannan naman jikin shi ɗin a aza akan wannan abin magani wa ma amru covid alayka bi ba'id wanda cuta ce ake sawa ga rigakafi don haka malamai da yawa lokaci da bai sani sun yi bincike waɗanda ma ba musulmi ba sun tabbatar da wannan abin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa lallai cuta akwai cuta ga abin nan na na na da suna na shi kudaden kuma shi ƙuda ɗin kamar da wani yake tambaya cewa wai shi bai ga dalilin da yasa Allah ya ƙuda bai ga hikima ba shi ne bai gani ba Ba saraki ne yake son ya musguna mu addini gaban wani ɗaya daga cikin magabata sai magabata ya ce Allah ya halicci ƙuda domin ya zama abin damuwa ga masu girman kai masu takabburi saboda ƙudan ya zo ya dame shi Eh, ko da ba abin da za a sa dogari ne masu hushi da hushin wani ba su abin nan ce Allah ya halicce shi domin su damar da masu mulki ya ba shi ansa daidai da tambayar shi to kudan nan da kuke gani yana cikin dabbobin da suke cin ƙwayoyin cuta wanda ƙwayoyin cuta ɗinnan nan a ƙarshe za su yi tonin su koma abubuwa mai kyau cikin hikima ta Allah microbat da wasu ƙananan abubuwan da ba a iya ganin su su ne abincinsu in suka shiga cikin su Allah ya sanya wata na'ura wadda za ta yi tonin ɗinsu wanda kai ɗan adam ba don yana tsitsince wannan abin ba na cuta ɗin da yawa cutar da za ta same ka a ah, jama'a kuna ina ungulu ba tana cin ba mushe take ci da ni ba shekarun baya-bayan nan turawa daga ƙasashen turai sun zo nan najeriya suna son su kawo wani project saboda ana ganin unguluwan nan tana son ta ƙare a duniya fa kuma ungulun nan tana da amfani wannan mushe da wasu abin nan wasu ƙwayoyin cuta waɗanda idan suna watsu abin nan za su yi spreading su kawo annoba da ciritoci ita wannan shine abincinta lokacin da ya zama mahalaka da wasu dabbobi da ni to ita ungulu wannan shine daidai yadda Allah ya tsara rayuwarta wanda idan tana haɗa wannan nau'i na cuta na ni na abin nan da zai samu mutane da dabbobi wannan cikin hikima ta Allah sai Allah ya ungulu to yanzu ga ungulu tana son ta ƙare don haka yanzu wani project ne za su zo da shi wanda za a ya zan kamar da su ma namun daji ake ganin za su ƙare irin eh, saboda mafarauta irin su abin da giwaye da zakuna ana ba su special protection ita ma ungulu ya kamata ma yanzu a riƙa kiwonta ana watsa a duniya domin ta yi wannan aiki to shi ma ƙuda yana cikin wannan wannan cirutocin da ba a iya gani su ne abincin shi sannan za su yi tone su zama abu wanda shi bai cutatar da shi kuma za su tone su zama abu mai kyau kun gane ko jama'a ko sannan su waɗannan waɗanda suke da zuciya ta abin nan impurity complex suna cewa idan aka ce haka ilimin zamani bai tabbatar a can lokacin ilimin zamani bai tabbatar ba abun farko da ya kamata mu fara yin imani na wa ɗana in dai annabi ya faɗi wannan abin hadisin nan ya inganta sawa ilimin zamani ilimin eh, abin da bincike ya kai can ko bai kai ba mun san lalle wannan daga bakin da ya fito bakin da bai karya sannan idan muka tai akan cewa wai dan kada a zargi musulunci yanzu musulun alqur'ani da ya zama mutawatiri min indillahi babu shakka akan shi yanzu shi ma ba suna sa suna shakkun wasu ayoyi da abin da ba a cikin alkur'ani to balle hadisi don haka wani authority complex ne ko kuma suna laɗewa da sabara su harbi barewa kawai suna da wata manufa don haka ina gaitan jama'a a cikin wannan daren ka yi gwagulin ka yi bincike a kan mu'ujiza ta wannan hadisi na sayyidina abu huraira idza waqa adh-dhubab fi ina fi sharabi ahadikum falyadmishu falyadmishu kullahu summa yatrahu summa yatrahu ka gani maganganu kai har conference guda akai akan wannan hadisi a duniya aka tabbatar da mu'jiza ta abin aka gayyato turawa da ko'ina waɗanda babu babansu da addini neutrality na ilimi suna da shi suka zo suka tabbatar da wannan mu'ujizar ta maki sallallahu alaihi wasallam haka jama'a Allah mu bincike akan wannan wannan abubuwan na takaita muku saboda lokaci amma ta yi bincike za ka yi appreciating in zaman ka musulmi sannan dan shi ne Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama ulama din nan ba wai sai malamai na addini ba malaman science da da ni kamar da malamai suka ce duk ayoyin da suka zo kafin wannan aya suna magana ne akan abubuwa na halittun Allah don haka babu mai iya gano sirrin da yake ciki da sirrin da Allah ya sa cikin halitta ta dan adam da dabbobi sai malamai waɗanda suke bincike suna gano lalle cewa wallahi bayan wannan halitta ba a yi ta sirrin ba banza ba ta kawo zomo kasuwa lalle akwai akwai purpose akwai ubangijin da ya halicci wa'annan to yanzu dai kaga ƙuda ɗaya wannan wanda kake ganin bai da wata fa'ida yanzu kawai an gaya ma cikin fa'idodin shi ga wata hikima da Allah ya yi ta fa'ida ta kuda wanda kana ganin ba komai ba Allahu akbar fatan Allah ta mu dace abin da na faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskure ya ubangiji ka shafe cikin zukata ka gafarta mana ah, ina ganin ƙarin bayani wajen malam akwai shi <laughs> babu ta na akwai ƙarin bayani ko tambaya a gaggauce na walik eh to hadisi bai bayyana muna ba amma abinda hadisi ya ce duk ya zo faɗawa yana faɗawa a fiffiken da yake da cuta eh nan hadisi kaga bai ce na dama ba ko na hagu amma dai abin da gaya mana duk inda ka ga ya faɗa to shine cutar take ka gane shi kuma sai mutum ya nutsar da shi wanda bai da cuta da sai ya faɗa shikenan eh, na'am eh eh yes eh shi sauro malam ya ce nan sai muka tsallake sauro wanda shi sauro yana mu'amala da jini in ma ta abin nan to sai mu ce nan nafsu sa'ila ake cewa aka ce annafs sa'ila ko nafsun sa'ilatin jini mai gudana yanzu jama'a jinin sauro yana gudana yana kwarara to nan kamar da imamu ah, Imam Ibn al-Qayyim na'am wannan duk sau ita duk sauran mahiya generally ma hasharat suka ce duk wani kwari mayyan duka kwari haka suke ba su da jini wanda ke gudana don haka ko da yana shan jini din tunda bai da bai da gudana to ya fada yanzu idan sauro ya fada cikin ruwa ya mutu baka cewa ne ruwan ne ya zama najasa kun gane ko jama'a ko saboda mi saboda jinin shi baya gudana kuma jinin nan ma da yake abin nan a tafi a dawo wannan jinin gaba ɗaya ka kashe sauro in ya ya ya kwana yana shan jini jinin nan idan ka buge shi bai kai yawan jinin da zai wanda ba a yi rangwame akan shi ba dan gaba ɗaya jinin sauro bai kai wannan girman kwabo ba girman kwandala ko ba haka ba za haka yana da tsari insha Allah shikenan ko subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh